wanda tuba da gare kuka suka yi imani sannan suka ci gaba da aikata ayyuka na gani. waɗannan sai Allah ya juye ya yi tahawil a juyar da laifukan da suka yi wanda da aka rubuta a matsayin laifi sai Allah ya ce a tanna musu zama yi kwakwai saboda falala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu a cikin wannan falala saniyar na biyu al istighfar istighfari shi istighfari wani bangare ne na tuba tuba shine kudircewar da mutum zai a zuciyarsa cewa abin da yake yi laifi ne ko ba zai ƙara sannan yana nadama me yasa da can yayi wannan shine ainihin wato tuba shi kuma istighfari furtawa da baka astaghfirullah astaghfirullah da azim wa tuba rai. Allah na tuba ka yace mini Allah ka gafarta min zunubaina Allah ka yace mini Allah ka kauda kai daga zunuban da nayi wannan ambatan da mutum yake yi wani alama ne akan ya tuba istighfari babu shakka istighfar ya da falala kwarai har a cikin hadisi kudusi manzon Allah sallallahu da wasallam yake cewa Allah ya ce da bayina za su daina yin lebi su daina tuba da sai in shafe su gaba daya na halarci wasu wanda za su dinga yin laifi suna tuba yana daga cikin girman da Allah yake da shi da kuma abin da Allah yake so daga bayi su dinga tuba in sun yi da su dinga cewa Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana an ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum a jahiliya jama'a wanda ya kasance yana aikin alkhairi yana sada zumunci yana taimakon marayu yana yanta wuya yana sadaka amma ya mutu a jahiliya sai bai suka ce ya manzo Allah ya zuwa ne shin abubuwan da na alkhairi ba za su amfane shi ranar kiyama ba sai manzo Allah ya ce ina ai ba su amfani shi ba saboda dai rana daya bai taba cewa Allah na tuba ka yaje ba mana duk laifin da mutum yake inda zai tuba ga Allah tuba ta gaskiya yace Allah ka yafe mun sai Allah ya yafe Allah yana jin daɗin bayi su dinga ainihin neman tuba a gare shi فقلت استغفروا ربكم هو انه كان غفارا مي gafara, غفار على سيره فعال wato wanda yake gafarta dukkanin zunubai shirka ce kawai idan mutum ya mutu yana yin ta Allah bai zai gafarta ba amma duk wani abu kuma bayan shirka idan mutum ya tuba ga Allah tuba ta gari Allah zai karɓi sa insha Allah Allah ya ji mana zunubanmu gashi ma da yake cewa Salisu na uku alhasanatul mahiya ayyukan alkhairi waɗanda suke biyo bayan ayyukan sharri su shafi su don Allah yana cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at ayyukan alkhairi suna shafe ayyuka na ainihin banza bayan mutum ya yi laifuka sai ya dawo yana aikata ayyukan alkhairi to Allah subhanahu ta'ala sai ya sa a shafe waɗancan ayyukan kamar bai yi su ba sai zama babu su ba su cikin lissafin ayyukan da yi haka duka waɗannan ukun bawa zai iya wa kansa ya tuba ya istighfari yi aikin alkhairi bayan ya yi wani laifi sai Allah ya gafarta mai alaka kadiri cewa sahabbai sun yi waɗannan laifuka to muna fatan ayyukan da suka ci gaba da irin waɗannan Allah ya gafarta musu wannan tasdiman da dalilin ne da yake fara da ma minan nasi sai kuma abin da zai sa Allah ya kau da kai game da zunuban mutum wanda ƴan uwanka mu'mini za su ja maka wannan falala da gaske akwai du'a'ul mu'minina lahu idan mutanen kwarai suna maka addu'a qala ta'ala saboda Allah yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله يجي bayan da Allah ya lissa farlan muhajirai da mutanen Madina sai kuma Allah ya ce wallazina ja'u min ba'di da kuma waɗanda suka zo a bayan muhajirai da amsa suna cewa ya kulla suna cewa rabbana na lana Allah ka gafarta mana wa li zina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta ma ƴan uwan mu da suka riga mu imani su ne sahabbai su suka riga kowa imani Wata ta da fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah karka sanya mana wato gilli shine hikidu da adawa gaba da kiyayyen mumin idan ka ji a cikin zuciyar kana da hikidu da gaba da hasara da mumini to ka ban cikin imanin ka muminai ko karabka farko a muminai ne sabai wannan fa wato in ka ji kana kyaman mumini ko da wanda kuke zamani ɗaya da shi wanda wato abun nan ɗin ku ɗaya ɗabakan ku ɗaya a falala to ka ban cikin imanin ba da sana ɗabaka ta farko waɗanda duk sanda aka ce ya ayyuhan lazina amanu sai an yi da su sannan wani shiga a da su ake su ake zuwa karantawa a karantawa farko a duniyar nan a ce Allah ya ce kaza ki karanta musu manzan Allah da kanshi ya tara su ya ce ga sakon da Allah ya ce a gaya mu ya Allah ya kira su da muminai ya kira su da sunaye na kwarai ya yaba musu ya nuna falalarsu to na kuma wani mai wani wanda ya can baya wai ya samu bakin aibata su ina fata muna gano nan jama'a da ka wannan addu'a kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi duk sanda kai ma wani dan uwanka addu'a kirki Allah zai aje wani mala'ika kai ma yana maka wannan addu'a amma duk sanda kace wasa kake cewa Allah ya ji kan wani Allah ya gafarta ma wani Allah ka yi da sahabi wani Allah yana aje mala'ika yana maka wannan addu'a zaka shi ne abin da zaka yi ta ba, kamar yadda muka faɗi ran da cewa da ake ta kokarin a kare mutuncin sahabbai an nuna mutane cewa su kiyaye aibata sahabbai ba ana yin haka bane ba dan sahabbai su ci wata falala su ci wata moriya ba moriya da za su ci a cikin wannan idan ka yi kirki moriya ka ci idan ka ɓata asara ka ci yadda ka san yaro da uban shi ke ta kokarin ya kai shi makarantar hadda ya kai shi islamiyya ya kai shi makarantar boko ya ce yi kaza kar ka yi kaza ya siyo mai abinci idan ya yi na kirki wa zai ci more wannan abu in yi na banza ba shi zai shawara. wahala uban da biya mai haka shi ya riga ya kai to haka yanzu ma dan yan a suna kawo su ba me yasa ba ku so a zage ka ai sun yi da biyu ku zo a zage su ya ce ai saboda ka fara imanin kai ne don su sun riga sun tsira kai da kike cikin matsala duk abin da zaka faɗa yanzu ba zai sa Allah ya bi ra'ayinka ya fasa mutuncin da da yake ganin da shi ba kamar yanzu ne a ce shi yanda ba ka kauna a bata bayan da ka ce wallahi kai ba ka yadda a bata shugaban ƙasar Najeriya ba sabon mahaukaci dan ya riga ya shugabancin Najeriya ya mutu ya shuɗe ko kana so ko ba ka so duk da aka faɗi shugabannin Najeriya sai an lissafa da shi ko mun yadda kake ke shi sai dai an faɗa ka ji haushi kul mutu bi bai ba ka bane ah. amma za ka ce a duk inda tarihin Najeriya yake a cire sunan shi ko a dawo da shi duniya a mai ji mulki ba zai yi ba su aka bar da dawar sai na bakar duniya ko Umar ko Usman ko Ali a kwaɗe mishi wannan mutuncin da wannan daraja da sahabbantaka da halibanci ba da ra'ayi wannan ba ta taɓa yiwuwa ba tarihi ne ya riga ya wuce daga ka san da kake aibata shi kake asara sai kake cikin matsala kuma wani abu dama da psychologically duk mutumin da ke gaba da wani dama shi ke shan wahala kana da ku gani dole kake jawo shi in ya wuce kai za ka yi matsala a cikin ranka in ka an ƙara mai wani matsayi kai za ka sha wahala banza in ka ya samu wasu kuɗi in ka zai yi aure in ka an bashi mukami kai ne kake ta jin haushi giftawa in wani ya mai kama da shi kai ka ji wani kunci a cikin ranka sai ma san kana yi wa ke shan wahala sai ke shan wahala ba ka wani jama duk wanda ke gaba da wani psychologically ke maka shi wahala ba ya shiri ba komai ba ka yanzu dan a da an ce muawiya ya jawo shi da ya ji an faɗi sunan ba da an ce aisha ya yi tsaki da an ce umar ya yi tsinuwa shi ke shan wahala kawai ba wanda yake cikin asara da shi dan waɗannan ba su ma san kana yi ba suna can cikin ni'ima insha Allah duk da dan shi'a ya kawo na rantse da Allah da rina kenan shi zai canza ba zai tunda wannan hakika ba wallahi wallahi tallahi ba zai sa Allah ya fasa ƙwarar da ke Abubakar ba shine yake cikin haɗin da kan sa mutane wanda shi wa'ai me yasa za ku dage ka a zargi su me yasa misali yanzu idan kana uban ubanka za a ma fara ce ka zargi shi saboda zakin zai aibata shi saboda kai za ka zama kinan ne shi sa duk wani mutum yake da cewa kai eh ka daina zakin babanka babu wani Allah shi kyauta sai ke cewa a khamisan na biyar ihida amal salih wato ihda ai maka kyauta da wani aiki na kwarai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace Allahumma inna hadha an muhammadin wa ali muhammadin wa amma lam yudahi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ce ya yanka ragon layya ne guda biyu sai ce wannan na Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama da mutanen gidan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da kuma na dukkan wani wanda bai samu halin layya ba a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har tashin alkiyama ma'ana manzo Allah ya yanka dabban layya ya kyautar da ladan ga al'ummarsa sannan kuma wa hadisi da kuma hadisin labbaik Allahumma an shubruha wannan hadisi da ya faru a aikin hajjin ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana cewa labbaik Allahumma an shubruha ya Allah na amsa ma shubruha kiran da kai mishi na zuwa aikin hajji sai manzon Allah ya ce wai Ya yace wani dan na ne bai taba aikin hajji ba yace kai kuma ba yace ya ban taba yace to ka ka kanka da kunna sai ka ka mishi baka zuwa baka yi aikin hajji ba ka je kai wa wani haka ba ka zuwa baka aikin haji baka biya wa wani mutane su gane wannan ko uwarka ce domin Allah ya ɗora maka takan rura farallacin da tukuna sai ka je ka soke sannan za ka yi wa wani da mutane suna ganin ma a nan ƙasar kamar ma haramun ne ka aikin haji idan yayanka ba su ba eh, har yanzu mata ta kama suke a cikin su na ke biya miki umara ke su wannan ke biya miki haji ko siriki suna ta kama da wannan ba ma ibada suke ba yawan banza kawai suke a cikin kalli gani kawai yawo suke kantuna suna sisiye suna kai goro da maji suna siyarwa ala ayi halin wanda bai aikin hajji ba zai zuwa yawa wani amma in ya taɓa yi na farilla ya faɗi zai iya yiwa a madadin wani wannan matsala game da hukuncin mutum ya yi wani aikin alkhairi ya ce ladan ya kai ga wani matsala ce ta saɓari da ba dan shi ma'ana ya fata ya ce wa bil haka da khilaf wannan matsala akwai sabani game da ita wa aktsaru ahli ilmi ala anna ihda sa'ati yanfa'u al-muslim mafiyan malamai sun tafi akan cewa ba da kyautan ayyuka na kwarai yana wa musulmi da'a yana wa mumini amfani abin da yake tashi sai ka tashi kawai yanzu kai sallah sai ka ce Allah wannan sallah da nayi ladan ka ba wani wani wanda ya riga ya mutu shin Allah zai karɓi wannan abin da kai a sa a wancan a asusun wancan yadda ka san zaka je banki misali sai ka sa kuɗi a account din wani ba naka ba ai za su shiga ko kuma shi kenan sun zama kuɗin shi to shin haka na yiwuwa mutum ya yi wani aikin alkhairi sai ya ce ya yi wa wane ne anan malam ya tafi akan cewa babu laifi haka na yiwuwa sai dai gaskiya saboda ala hakikin matsalar ba haka ba shine duk aikin da kai naka ne amma akwai inda wani ke iya samun kamashi to wannan kamashin ne zai zama nashi ba tare da an rage daga cikin naka ba wa Allah ta dai insani illa mata. kuma a hadisi manzo Allah yake cewa wanda bi ya aikin alkhairi yana da ladan waɗanda suka yi wannan aikin ba za a rage daga komai ba haka da manzo Allah yake cewa idan mutum ya mutu dukkan ayyukan shi sun kare sai kaza sai kaza sai kaza yake kuma sai yaro na kware ko in yana mushi addu'a saboda yaro na kware ma yana cikin ayyukan ka in ka iya training din yaro ya zama na kware wannan ma cikin ayyukan ka ne duk aikin da zaka samu lada to sai dai a bisa wannan tsari amma a bisa tsarin kawai a ce ka yi wani aiki ba ka sallah ladan shi ka kanta alkur'ani ba ka sallah ladan ka ba wani wannan baya yiwuwa a tsarin shari'a amma yana yiwuwa ka yi wa ka yi a madadin wani shine kamar aikin hajji an ba da dama za a yi a madadin wani domin aiki ne wanda yake bukatar lafiya da guziri to wani mai da lafiyar da zai wani zai iya wakilta shi wanda aka samu an ba da irin waɗannan aina na wakilci to babu da shi haka wajen biyan bashi wannan iya wakiltar wani shawarar bashin kuɗi ne ko bashin azumi wanda yake na bakance idan mutum ya mutu wannan za a iya biya masa amma abubuwa da dama da mutane suke irin ihda'i na littafi shi mutum ya littafi ko ba shi zai ce yana sadaukar da ladan wannan littafin ko wannan aikin da ya yi zuwa ga wani hatari wannan asalin shi ma dama ɗabi'ar ma kafirai dedication da mutane suke a su asalin shi ɗabi'ar kafirai ce ɗabi'ar yahudawa ce ta yaɗa a cikin mutane har aka manta da asalinta yanzu littafi za a zama an yi sayan dedication wallahu alam ya je bai je ba an je lahira da za a Allah shi kyauta shafa'a na'am ƙwarai kuwa kawai ba ka yin aikin wani aikin alkhairi da sunan kana yi wa wani idan mahaifinka ne ko mahaifinka ta rasu duk aikin alheri da kai dama suna da kamar ka gane wannan duk aikin alheri da kai dama suna da kamar sannan ka yawaita musu addu'a Allah ka ji kan mahaifina Allah ka sa ya huta ya inganta hadisi cewa duk sanda ka mai wannan addu'a sai sai an bashi labarin a lahira cewa dan ka wane ya maka addu'a kaza sai sai duk sanda ka fara hadisi ya cikin sanin magani da ta hadisi ya ka ba sai ka ce wai na sai butoci na kai masallaci Allah ka ya gaba babana. ba sai ka ce haka ba inda kai butoci masallaci Allah zai baka lada kuma zai ba baban ka lada ne kawai wai ga Allah wannan sharadin ba na yawa wakafi kuma daban wakafi shine a dauki dukiya daga cikin dukiyar da ya bari ko kuma kai dukiyarka sai ka taskace ta shine ma'anar wakafi ai ga dukiya ana ganin ta ba a sarye da ita ba amma an taskace ba ta cikin gado sai a ce wannan na ne wannan ya tabbata haka ya bambanta da wanda za a bayar da tafi dan shi al alwaqafu taskace abu ka dakatar da shi ba za ka ci moriyarsa ba ba za a gada ba ba za a siyar ba ba za a yi kasuwanci da shi ba ya ci gaba da gudana dan wani za ka iya ba wanda yake rai za ka iya ma wanda yake matacce ma babu nufi wannan an taskace mishi yake na wannan insha Allah Wai kuwa duk wanda bai samu halin layya ba daga ganin hatashin alkiyama to maza Allah ya mushi, sallallahu alaihi wasallam a wannan ai an samu ayi na ce wannan ya an yi magana a kan wannan dama ana iya wakilci duk abin da ya shafi kuɗi akwai wakilci a cikin sa don abin da ya shafi karfin jiki a kowace jiki a jikinsa amma sallah da azumi da makamantansu ba ayyukan da suke buƙatar wakilci ba sai illa ka samu dalili ya zo ƙarar cewa na yake ta a ba ba ka da halin da ka ce musulmai duka mutanen ka ne amma wanda kake yi da mutanen gidan da kake su ne su ne suka kashe ka ko shi annabi sallallahu alaihi duk mutum ya ka kashe shi shi sai ya yana da kuɗi sai ya ya shi eh. sai ya ba shi ba zai ba eh. me sa ba kai wai sai ya ce a shi an mishi ita ta yi ba ko ita ba ta cikin al'umma annabi ne ita ba a mata ba shi ne ita ba ta cikin wanda annabi ya ma da sai ya rike kuɗin duka kai ya yi katte duka a musu shi ne lazumin an yi mishi ya nuna laifi ne mutum shi bai yi ba mishi. Ƙwarai kuwa. layya ma sai kayi tukunna za ka ba wani layya sai yi layya kowa ya sannan za ka ba shi idan idan ya wuce iya an samu fadal sai ka ba al'akarar fal'akarar fal'akarar haka haka tsari ne ba ka zuwa ba ka ci abinci ba a gidanka ka ba wani ba ka wai abinci ma wanda yake halatta ne kawai to haka kuma ba zai yi ka je aikin hajji ba ka yi aikin hajji ba ka ba wani kuɗi ka ce je to haka layya ba kai layya ba ko ba ka da kuɗi to ka haƙura ba komai ka samu kuɗin rago ɗaya to naka ne ya hau kanka kenan yanzu kar ka ɗauki ragon ka ba wani kowaye iyaye su ji tsoron Allah su dina mai da abin fitina dan wani sai sai ya mai da abin fitina wane ya dai ni ba dan shi yayi ai kowa bawa ne a wajen Allah kai shi in an samu hali aka musu fa ga wani imani kuma ba samu hali wannan bai nufin a su Allah ya tsare sai malai yake cewa sadisan na shida shafa'atu nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa wasallama wa ghairihi yawmal qiyama cetan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi wannan ma zai sa ko sahabbai sa da laifin nan manzo Allah zai ci kayan shi insha Allah dan akwai Anas dan Malik sun yi alƙawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da ceto akwai sahabbai da dama manzo Allah ya musu wannan alƙawari kissa ana suna nan a cikin sayyid bukhari da muslim da sunan abi dauda yace ya manzon Allah ranar kiyama an tashi wa zamu ganka kuwa ku da muke ɗan yara din nan yace zaka gani mana kwarai anan yace to manzon Allah ina so ka cice ni yace to kanka ji komai to ya manzon Allah an tashi na ran ganka yace ka neme ni a bakin sirai yace in ban ganka fa ya manzon Allah yace ka je wajen ma'auni yace in na dai ban ganka ba fa yace ka wuce bakin tarki ba za a ce mishi ba zan wuce wuraren nan guda uku da ka shi zanar da an tashi kyama ko zai fara mai na manzo Allah yake za Allah ya mishi wannan alƙawari ce karka damu ba zan wuce waɗannan wuraren guda uku ba ka yi mini kawai amin to kaga su sabai suna da wannan falala sun roki manzo Allah ire-iren wannan addu'a wani ya ce ya manzo Allah ni ina so ne na zama ina kusa da kai aljanna manzo Allah ya ce mishi ka dinga yawan sujuda wani ya ce ya manzo Allah ina so ne ka ce tana ki amma ce to ka ce mai kena ka dinga cin halal ga sunan magaru ire irin wannan suna tewa a cikin hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarai akan zai ainihin shiga ya fita ya ga kowa ya tsira daga cikin dawashi banda waɗanda kuma ya ambaci ma ya gansa aljanna irin su bilal irin su sayyidina umar irin su aisha da irin khadija irin fatima na ali hasan da Hussein wannan tsaitsayewa duk ya ambaci cewa ya shiga aljanna ya ga gidajensu sun kubra Allah ya kara mata da yace ya ga Allah ya gina mata gida wanda babu hayaniya a cikin shi gida ne shiru malamai suka ce saboda mace ce wanda ba ta da hayaniya Allah ya mata da za an wufaka da irin sakamakon aikin take bilal manzo Allah ya ce na ganka za a shiga aljanna kana gaba da ni kana kan gaba a kofa aljanna saboda ko a nan duniya ma shi ke wucewa gaba manzo Allah yana tafiya a bayan shi saboda in ma kaya ce ya koma ce shi ya taka manzo Allah sai su zama kai taka sai na Umar manzo Allah sai su yake cewa na shiga aljanna na ga wani dogon gida ta tambaya gidan waye aka ce min gidan kai Allah je zai shiga sai na ga wata mata ta je kuce sai ne kwara sai manzo Allah ai da kashin ka ga mu yace a'a kwana sanar ka zama tan ka san ka da kishi sai umar ya fashe doka ya ce kai zan maki shi ya manzo Allah akan wani hanyar wa na samu wannan falala so duk wannan hadisin suna amma duk sai ka ga mutane wai sun rufe idan su ba sa ganin duk wannan karatun suna neman ina matsala take ko iya ce saboda ainihin wato an riga an shayar da su kubatan maguzanci da zindikanci da kyamar mutanen kwarai to kamar yadda muka ambata kyamar mutumin kirki babu ina da kai ka sai asara kai ne kawai ka yi asara ko da wanda kuke rayuwa da shi ne. na wanda ya riga ya shuɗe sai ma san kana yi Allah ya tsare mana min Allah sai kuma daga bangaren wato abubuwan da suke sa Allah ya gafarta mutum waɗanda Allah da kanshi ne yake yin wannan akwai al-masaibul mukaffira fi dunya masibu jarabce jarabce waɗanda Allah zai bujuro maka da su a nan duniya su kankare ma zunubanka irin talauci baƙin ciki damuwa kunci tsoro da yunwa da fatara da duk wani bala'i zai auku maka wannan yana sa Allah ya kankare maka zunubai jini da zazzabi da mutum zai ko ciwon kai da zai ko kaya da zai taka wannan yana sa a kankare wa musulmi zunubinsa ma ga shi manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yusibul muslimu ah, ma yusibul muslimu min وصب ولا نسب ولا حمل ولا حذر ولا أذى ولا ذنب حتى الشوكة يشاقها illa غفر الله kafara Allah yi min khataaya babu wani abu da ma yusibul muslima ba abin da ya samu musulmi min nasabin na ainihin wani kunci a min wasabin na ainihin wato wani bala'i wani abu da zai afko maka shine wasan abin da baka sani kawai afko maka babu shi wala nasabin ko wani bala'i da zai doge ga sai bala'i ya kafe ka rasa yadda zaka yi kafin talauci ya ma kanta shekara da shekaru ka rasa da zaka shi wala hammin ko bakin ciki wala huzn ko damuwa da hammu da huzn duka damuwa ne wala azan ko cutar wanda wani zai maka sawa'un abokin zaman ka ne makwabci ne iyalin ka ne mijin ka ne matar ne matar ka ne shugabanni ne malamai ne jagorori ne kowa ya fitar da kai sunan shi azan aw wala ghammin ko kuncin rayuwa hatta shauka ke kai hadda kaya yushakuha wanda mutum zai taka ta illa kafara Allahu bihi min khata'a sai Allah ya share maka kurakurai sakamakon wannan wannan hadisi bukhari ya fitar da shi jama'a azabul qabri har ila yau da kyakkyawan da suke sa Allah ya yafe wa mutum akwai azabar qabri wa qad yaktafi bihi an an azabil akhirah wa zalika bi hasabi dhunub in Allah ya ga dama bayan ka je barzahu sai Allah ya mutum azaba gwargwadon yadda Allah ya so ba sai kuma yayi maka azaba a lahira ba Allah ka kare mu daga hatta kabarin Allah fi arafatil qiyamah sannan a fagen a filin alkiyama ran tashin alkiyama haitul qisasu bainal muslimina wal musamaha za a samu ainihin yin hukunci da rangwame tsakankanin musulmai za su wa kansu za su wa junansu rangwame bayan an gama hisabi Allah yake cewa wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin ne su dure mu ko wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin wannan ta cikin suratul a'raf ta ce wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana hu wa ma kunna nahtadi lula an hadana Allah laqad jaa ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkum aljannatu uritumuha bima kuntum ta'malun sai Allah yake wa naza'ana hu ma fi sudurihim min ghillin muka cinye muka kwashi wato abin da ke cikin zukatansu na gilli da wasu ma ke cewa ko hikir gaba keta mugunta da gina adawa tsama da ke tsakanin zukatan mutane don rayuwa ba ta rabuwa kuma sai da wannan wannan kuma ya daga cikin asasiyar rayuwa musulmi da musulmi mumini da mumini dan uwa da dan uwa makwabci wani ma uwansa ɗaya ɗaya wani jam'iyyar su ɗaya wani ah, makaranta ɗaya suka yi wani sun taso a kan sana'a ɗaya sai wani abu kai shiga tsakanin su na duniya sai su fara gaba wani ma mata da miji ne sun yi soyayya sun yi aure duk an ji labarin soyayya su sai su fara gaba su ta jin haushin junan su su ta ba kansu wahala to idan Allah ya nufin ya gafarta musu gaba ɗaya na alƙiyama asalin ƙwaya halittar da ke sanya mutum ya ji wannan kyama sai a gare ta sai shiga aljanna ba ya jin haushin kowa alimamu shaukani a cikin alfatul kadir ya ce saboda zaman aljanna idan ya zama akwai jin haushi to ya zama irin zaman duniya kenan to babu daɗi kuma kenan dan ka duba ka kamar da muka ambata duk wanda ya sa wa kanshi ta shi mutane shine mai da tsara duniya ba haka zai ta tsofewa yana tsurewa yana motsewa kamar mai take ki duk wanda ya wuce da mota kana jira shi a ina ya samu farawon gwamnati ne duk wanda ya wuce da kyakkyawar shadda kana cewa da Allah jiwa ya cika san duniya duk wanda ga wata farar mata ka ne ne ya gani a cikin ta duk wanda ka ya samu wani aiki ko wani kuri ka ce ƙarya ne bai cancanta ba ai kaza zaka bani kana ta wannan bala'i kana jawo kanka fitina kika kamar da ciwon zuciya da wuri to malam shaukari ya ce saboda aljanna ba irin zaman duniya ba zaman duniya ne ku duba jama'a ga irony da ke cikin zaman duniya abun mamaki da ke cikin zaman duniya yanzu za a yi biyawo kuma ya yana cewa Allah ya sa mai albarka Allah ya sa ma da alqur'ani Allah ya sa ya taimaki addinin musulunci Allah ya sa Allah ya ɗaukaka shi in ya taso sai Allah ya anshi wannan addu'o'in ya fara bashi tsoro sai ya fara jawo shi the same people da suka mishi na adda sai su suna jawo shi ba haka wani sai a ce yana alfahari da ilimi ko ya samu kuɗin shi ko ya aka yi zama kwanan na an yaushe ya taso a yi ta jin haushi kuma da suke adda cewa Allah ya mishi kaza haka mutanen duniya suke zama in ka yi kirki a ce ka yi kirki in ka kirki a ce ka yi kirki wake ce duniya mai zana duk abin da kai sai mutane su yi magana gara kawai kai abin da Allah ne zai gani ya yaba kada ka bari zargi da ainihin zagi da batanci su sa maka kasala da sanyin gwiwa ko su dame ka kar kuma ka bari yabo da zigawa ya buɗe ka shi ne tsari da zama duniya kar mai yabo da ziga ya buɗe ka kar kuma mai zagi da suka ya sa ka fasa abin da kake da ka san ne haka mutane suke haka Allah ya su to idan aka je lahira ranar alkiyama sai Allah ya zare wannan akwai ayat ya kowan cikin suratul hijr da Allah yake cewa wani zana fi sudurihim min gillin ita ma ko sai ce ikwanan ala sururin da suratul hijr ke ko muna cire abin da ke cikin zukatansu na kyamar juna sai su zama ƴan uwa suna zaune suna kallon juna mutumin da da saboda gaba wani zai iya zama kusa da wani yanzu kowa in yana gaba da wani duk duniyar na bawan wanda zai ci bai da abokin gaba sai dai mutane su iya manejin gaba shi ne abin da ake nema ka iya manejin ka iya rayuwa cikin gabar amma ba wanda zai ce a duniya ba mai gaba da shi kala da kyau ka gani ni da kake ganin kare da kanka yawa tsiya bane wannan nuna jawo shinka Ka daidai da kuturu mai bara a baki kike wannan jawo shi ko a cikin su kutare ko a cikin wani wanda ke wucewa yana ganin cewa ana tara wannan kuturin sadaka a banza ana haɗa mai kuɗi a banza wallahi tallahi haka rayuwar take ko yaya kake sai wani ya sa ma ido yana ganin abin da kake samu ko abin da kake ciki a kai na matsa ko rufin asiri shi bai so a ce haka kasance ba fatan shi kawai wani bala'i ya auka ma to ranar alkiyama za a cire duk wannan dabi'a da in ba so ba za a yi rayuwa a cikin aljanna ba shine gaba ta kai ma wani bai iya zama kusa da wani wani bai iya bai iya haɗe da wani idan hanya ta haɗa su da wani sai dai ya kauce akwai da saboda gaba ka yake Akwai bai so ya ga wani bai so ya ji mai irin sunan shi irin dan shi'a dinnan yanzu dan shi'a in kana da dan sunan shi mu'awiya in kana kira dan shi'a sai ce wai ka tallale su ni sai ta fara da sunan mu'awiya ai wannan sunan mutanen banza ne kaga wannan gwamnati ce saboda a cikin su yan shi'a kuma fira wannan sunan a cikin kafirai ma akwai a cikin musulmai akwai suna kan ba da zami bane kawai ko me kuwa dinga cewa kowa mutum ne ta ce wannan sunan shi Ishaq wannan Muhammad wannan Yaqub wannan Suleiman, wannan Ahmad dan ko ka ce kowa mutum a rasa inda ya gane mutane shi ne ko dalilin suna to irin wannan gaba jama'a ba ta yi ba aljanna sai na ala an karanta mashi wannan aya. da kan ya ce ina fata wannan aya ta aiki a kan mu da ƴan uwanmu su Talha da su Zubairu da su Muawiya shi ma muawiya an taba karanta mishi wannan aya shi ma mata wannan fasara ce wannan aya za ta yi aiki tsakanin mu da ƴan uwan musu su ba su ali kenan sun san ƴan uwan juna ne su. amma bambancin ra'ayi ne ya riga ya shiga tsakani da akwai kuma bambancin da ya shiga ko zaman lafiya shine kowa ya ci gaba da abin da yake kawai dan an dawo an haɗu ba a zauna lafiya ba kamar aure ne jama'a an zauna an haye wani za ga an yaya goma sai a zo sai wani rashin fahimta shi ga tsakani to sai ka ga sai ya fi ki kawai a rabu wani kuma in an rabu din nan ba wanda zai ƙara zuwa kusa da ɗayan sai ran da wannan ya mutu ya je da rayuwa wani zai saki mata ba zai ƙara ganin ta ba sai mutu ya je da rayuwa ya tana dama da na rantsi da Allah jama'a wata gaba in ta shiga tsakani ko an mutu ba a zuwa da rayuwa juna karan tarihin Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani da Abu Yusuf al-Qadi manyan ɗaliban Abu Hanifa da Abu da Abu Yusuf al-Qadi ya mutu Muhammad ibn hasan Shaibani bai jin da rayu shi ba saboda irin wannan gabar tashi ga tsakani kuma shi ya je shi wanda ya fara mutuwa shi ne ya je gun sarkin zamanin yawa wannan shan ya ce yana da da fitsari kar a kira shi fada da ya ji labari ko ce wace wani abin da ya muke nan shi kira sai ya bukata ya daina kula shi gaba da har da ya mutu aka ce ga can ana gane da yake ba ruwa kaga in je fada zai samu ba amma yake ba ruwa shi ya fara da da ran gaba take kuma duka musulmai ne malamai ba jama'a kar ka ɗauka wai ƙarya ne an ce ana gaba kai dai ka zama wawa baka san wanda ke da haushinka ba to ka huta ka iya manajin mutanen da suke jin haushinka ka iya tafiya da su ya zama baka biye musu akan wannan sai ka cutar da rayuwarka kwarai fasda bi ma tumar wa al jahil me aka ce kai a duniyar nan to kula da shi kai duk abin da ba shi ba ko ko ba ta shi kawai Allah ya shirye shi sai na gaba yake cewa mala yake cewa na a umumiyat ne kawai cewa ta yi wanda aka ma azaba a kawai ba zai mana je kiyama a ne azaba sai ce magfiratullah sannan Allah da kanshi yana gafara kuma Allah da kanshi yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yakfuru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan an yi shirka amma yana gafarta abin da ya ga dama ga wanda ya ma'ana za ka iya rayuwa ka yi barnar ka mutu baka fi wannan ba duk baka wannan ayyukan ba amma ka mutu da imani da tauhidi idan Allah ya so ranar alkiyama sai ya kyale ka ya kauda kai ya daga cikin falala Allah azabi usibu biha man ashau wa rahmati wasi'at kulli shay azawa ce wanda Allah ya ga dama take kawa gare shi rahama kuma har wanda Allah baya san shi Allah yana mai rahama su ne ga sunan kafirai da maguzawa da arna da munafukai da zindiƙai ga sun zaga suna cikin ragadul aish kamar da muka daren Umar yana ce manzo Allah ka roki Allah mana ya wasu awa al'ummarka ga Farisa da ruma ba sa bautawa Allah amma ba su falalan duniya Allah yana haka ranar alkiyama idan Allah ya ga dama kamar da hadisi ya tabbata a cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai magana da kowa a cikin ku ba tare da mai fasara ba Allah zai sa mutum daga shi sai shi a cikin wani hijabi ba wanda zai ji abin da Allah zai ce maka sai wanda Allah ya gara ma. sai Allah ya ce maka wani a duniya yi laifi kaza yi laifi kaza yi laifi kaza shi gaskiya ne Allah nayi to je kana ya ma. shi ne irin wannan magfira Allah ce je kana ya ma. wani kuma wasu kuma Allah ya ce a ware su duka a kai a cece su gaba daya a ware a ceci kowa da ke cikin tabaka iri kaza ko irin mutane kaza misali masu karanta alkur'ani masu azumi masu kaza Allah zai ba da dama a cece su annaba su cece su salihan bayi su cece su da makamantar su Allah ka samu a cikin cikin Allah. Ba da yake cewa wala bayan da ya wannan nawa guda kuma sai ce lamma da khalal miswar ibnu makhrama ala muawiyata dara bainahuma al-hadith al-aji wata rana wani mutum mai suna al-miswar ibn makrama ya shiga gun muawiya dan abu sufyan Allah ya kara musu yarda gaba daya sai suka yi wannan fira da ke tafe sai yake cewa da shi qala muawiyatu al-miswar sai muawiya tambaye miswar ya ce mishi matan kuma alayya haushi na nabe kake ji na samu labarin kana suka ta kana zagi na me ne maka zakar al-miswar umuran hiya jami'u ma yanqumu alayhi sai misuru ya ambata ya ce kayi kaza na jin haushin ka da kai kaza kaza ba haka ya kamata ka yi shi ba ya gama ambatan gaba daya wa kala muawiya sai muawiya ce wa ma a hadha ya miswaru alaka sayyi'atu yace duk da gama faɗa wannan ya kai miswaru shin ka da zunubai kai ma kala na bai ce kware kuwa kala sai muawiya ce mishi tarju an yaghfira hallahu shin kana sa ran Allah ya gafarta maka kala na bai ce kware kuwa kala fa ma alaka arjali rahmatullahi minni me yasa kake ganin kai ka fi cancanta Allah ya gafarta maka fiye da ni na ji na yi zunubai kai ma kai kana fata Allah ya gafarta maka amma me yasa kake ganin Allah ba zai gafarta mun ba wa inni ma azarika wallahi yace kuma na rantse maka da Allah bayan ka duk wannan da kaji ma khuyyirtu baina Allah wa baina ghairihi illa qatullah ala ghairihi ba ta ba ni zaɓi a ce na zabi abin da yake na Allah da wani abu daban ba sai na zabi na wajen Allah ya ce wallahi na rantsa maka da Allah lama alihi min al-jihad wa iqamati al-hudud wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari afdalu min amri ce wallahi abin da nake ciki na jihadi shugabancin da nake na zuwa jihadi da tsaye da hukunce hukuncen Allah da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna yace na rantsa da Allah ya fi ayyukan da kake falala a matsayin ka kai ba shugaba ba ya kacin ka sallah da azumi da karantarwa da istighfari da sallar dare sai aikin da za yi ba zai kai aikin shugaban da ya rike al'umma ya musu aikin alkhairi ba zai kai ba wa inni ala dinin yakubadu min kuma addinin musulunci nake wanda addinin yana ansan kyawawan ayyukan da kai wa yatajawuzu an sayyi'at kuma a gafarta ma kurakuranka fa ma ja'alaka arjali rahmatillahi minni me yasa kake ganin kafi ni cancantar rahama Allah qala miswaw miswaw yace fa khasamani sai ya kure kar sa amsa da shi shine kai dan shi a yanzu kake yawo a gari kana tarike ne kaddara ma kai musulmi ne san ka ku jaba maka wala musulunci ka me yasa kake ganin kafi muawiya cancantar Allah ya gafarta mai kaddara ta ne kuka da kake da safawa. me yasa kake ganin kafin Aisha cancantar Allah ya gafarta mata kaddara ta sai da kake kirkawa me yasa kana ganin su sun yi wa Allah kashi a garin kira da bawo ke cewa kai kai ne shafe da mun wannan fa duka zama ara fara ne ala far hubuti hadhihi ma'asi mukaddara cewa duk wannan zunuban daga cikin sun yi a matsayin su na mutane wanda ba ma'asumai ba a matsayin su wanda suna iya samun tasgashe dan ko san rai ko bin san zuciya ko khilaful aula duk a dauka wannan bai yiwa ne gare su me yasa kake ganin ba zai Allah gafarta musu ba to wata kuma kasima wani abin da zai kare kashin bayan duk wani mai rikici shi ne jama'a na rantsa da Allah jama'a mutane su kiyayi magana akan wanda ya mutu ka kiyayi shiga cikin harka Allah game da kai na wuta ko aljanna ko waye wannan mutumin matukan ba kafiri ne wanda ya mutu a matsayin kafiri ba wahan In inda ya mutu a cikin gidan musulunci ka kyale shi kawai da Allah da shi ba ruwanka kai kai ta kanka wannan shine aqida addini musulunci gaba nasoshi sun zo burjik akan hani da tsoratarwa akan yin ishara ga wani wanda ya mutu cewa wuri kaza ne ko da yayi mutuwa da kake da nassi akan irin ma'ana mutum ne ya mutu a ruwa ko a yaƙi na jihadi ko ya mutu da annoba ko wani ya kashe shi da zalunci ko menene mun karanta a baya ba ruwa karshe da adalci kamar shi fata alheri ko a ce mutum ne kadara ya mutu akan karuwa yana zina ko ya sha giya ya maye daga nan ya wuce ya mutu ko ya je fashi aka kashe shi ko me yayi na saban Allah ya mutu a wajen ba ruwan ka da wuta ne ba aikin ka bane wuta da aljanna na Allah ne shi yake bayarwa shi yake rabawa annabawa da manzanni ba su da yancin ba da aljanna su wuta sai wanda Allah ya ce su ba annabi Musa alaihi salam na daga cikin ulul azmi na rusuli bayan da banu isra'ila za su fita daga misra dama annabi yusuf ya yi wasiya da zai rasu cewa duk da suka tashi fita daga misra to su fita da gawashi sai aka bincika ba a san inda kabarin yake ba sai wata tsohuwa ta ce na san inda kabarin yake ce tsohuwa ki nuna mana ce ba zan nuna ba sai an bani aljanna shine ta kuce na musa ya ce tsohuwa ki raba mana asiri aljanna ita Allah ce shi ke bayarwa hadisi ne inda suke cikin musnad musnad Imam al-Hakim sai da Allah ya waye ce a ce an bata aljanna sanan ta nuna haka wasu yara suka rasu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yara kanana wanda ai akwai hadisi akan cewa duka yara yan aljanna ne da suka mutu sai Aisha take cewa waɗannan ai sun zama yan tsuntsaye a gidan aljanna irin da muke cewa yaro ya huta ai yaro da ya huta ya huta bai da matsala wa ya ga maka bai da matsala bil ayn wa ya ga maka wannan shi bai da matsala sai annabi ya ce rufa mana ba. waye baki idan yake wannan magana fa mana baki haka Allah ya ce baki alaihi salatu wassalam manzo Allah ya sake bada labarin wasu mutane a cikin banu Isra'ila salihan bayi aka yi mutuwa a anguwa suna zaune suna biyar suka ce kai ai wani ba ina sai wuta ɗayan hadda zanga yana cewa na rantsi da Allah Allah ba zai gafarta wa ba yana cikin sanar tirmidhi wannan hadisi sai nan da na aka yi wahayi aka ce wane ne yake mun shishigi akan al'amarin da nake banta da shi to ina sanar sheku na gafarta ma shi wanda da kuke cewa na gafarta ma shi kuma na ɓaci aiko wannan su shi da ma suna nan birzik da haka aƙida ce a gun musulmai ahlus sunna cewa ba ma kai wani mutum daga cikin mutanen da suka mutu masu kallon alƙibla suna sallah ba ma kai shi wuta saboda zanaban shi ko mu kai shi aljanna saboda ayyukan shi na kirki amma muna sa ran aljanna ga mutanen kirki ba mu amintu daga Allah zai iya garkar su ba muna tsoratar mutanen banza shiga wuta ba mu cire rai daga Allah zai iya gafarta musu ba in ka haka ka tsira ka tsaya a miji to ga wannan zandayin jama'a gama fa da mutanen ma da karayi da suke nan ina kuma ga mutanen da ba karayi da su ba ne abin da wannan shi a ciki sai dan shi ya rantse maka da Allah cewa wai Aisha ɗan wuce. har ya ce wai in ma akwai maniyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ya zuba mata a cikin cikin da wannan mani ma ya cuta ga wannan ai ba abin da yake wannan kafirci ɗan shi suna bana wannan to yanzu kuma ga wani zindiki ma a nan Kano dan gidan Nasiru Kabara din da yake ce mai Abdul Jabbar shi kuma yanzu ya kawo aqidar wai cewa Muawiya da mutane yau sa di sai mun karai kuma ya ce shi ba shi a yake wai shi ma musulmi yana yana da wannan kidan yana karanta da ita yana ɗauka a kasu cewa mu'awiya ɗan abu su fiye ɗan wuta ne a wannan jama'a a zangayi ne ina ruwanka kai kai kokari ka samu ka mutu ka shiga aljanna ba da ranar alkiyama za a tambaye ka ne game da ayyukanka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malu san ba za a tambaye ka akan abin da wani ba abin da kai za a tambaye ka ne wanka za ka zama kowa ya shiga taitayinsa mu iya bakin mu daga an yi mutuwa kawai mu dinga mutane hukunci daga kaga an yi tare da yawa ka ce ai wane ya dace ya tsira daga kaga ba tare ka ce to Allah dai shi kyauta ko an je makabarta an buga an ji tauri ka ce kaga kabarin kuwa an dauri akwai matsala ina ruwanka kawai ka adda Allah ya jiga shi dole an buga wuri mai tsandauri da rani dole a ga tauri mana kamar da damuna an an an azuga a gadon shi baya alamta ni'ima ko ko ko ko aka sanda an mutane sun riga sun saba da wannan zangayin babu shakka wannan daga cikin ayyukan da muke ɗibo kanmu masu nauyi da harsunan Allah ya tsare mu a ta sai malai ce albabu salih man al khalifatu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai shin wane ne halifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama wannan ita ce asalin mas'ala ita ce asalin zirwatu sanamil mas'ala shine rikici ne na siyasa shine asali wasu ne suke ganin wane ya fi cancanta wasu kuma suna ganin wane ya fi cancanta sai Allah ya ba wani Allah bai ba wani ba dama haka Allah yake cikin tsarin shi mulki yana ba wanda ya ga dama ya ba ya wanda ya ga dama sanda wane Allah ya bashi kenan sai a ya zama in ya kau wane kuma Allah ya bashi shi ma ya zama kowa zai kan zai kauce mulkin duniya mulkin ƙarya ne mulkin ƙarya ne komai tsawon kwanakin shi za a neme ka a rasa yanzu waye sai mulki irin na fir'auna amma ina yake yanzu mutumin da yake cewa shi Allah ne saboda tsabagen mulki amma ina yake an manta ma yawan shekarun da ya shuɗe idan ma mulki ne na azanci waye irin na Sulaimana waye irin na annabi Yusufa da ire-iren su mulki na annabawa da sarauta ta gaskiya su ma sun shuɗe su umartan da sauransu sarakuna da aka yi masu ƙarfi da mulki da jabberanci sun shuɗe an yi sarki Nero a ƙasar Italiya wanda ya fita wajen gari ya sa a hakona duka garin ya zauna yana kallo yana da riya duka a hakona garin gaba ɗaya Nero a Italiya an yi shi an yi shugaba irin su wannan ah, Napoleon Bonaparte wanda shi zai kashe duniya gaba da sai halaka duniya an yi hitila duk waɗannan an yi su azzalamai iri iri ga suna an yi na kwarai duk sun wuce ka mulkin duniya mulkin ƙarya ne jama'a ranar alkiyama duk za a tara kowa da kowa idan Allah ya ce limanil mulku yawm manzo Allah ya ce sai an yi shekara arba'in ba wanda ya motsawa shekara mai na layara ba wanda ma zai ba Allah amsa sai Allah da kai zai amsa ya ce lillahi wa da kaha. duk wani sarki bai da wata sarauta kuma ranar tambur da lobashi Allah ya tsare mu tamhidun mare ga shimfiɗa ajma'a al khalifata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi musulmai gaba ɗaya sunna sun yi ijma'i akan cewa sayyidina Abu Bakr bayan manzon Allah sallallahu saba su suka ce inna radiyallahu anhu aula bil khilafati min abubakar wa umara wa usman suka ce a'a sayyidina aliyu ya fi abubakar da umar da usman tantanta wa annahu huwa al khalifatu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine halifa bayan manzon Allah mubasharatan kai tsaye bila faslin ba tare da wani ya shiga tsakankani ba wa tadallu bi ba'd al adillati allati waradat fil qur'an suna kafa hujja da wasu hujjoji da suka zo a qur'ani wa fi kutubi ahli sunnati da musulmai sawa'un kanat akanat inda al-bukhari am muslim aw ghayrihima hadisan bukhari ko muslim ko wasu hadisan daban min ashabi sunan wal masanid wanda suke cikin sunan da sauran masanid wa hadhihi al-adillatu tanadhkuru ahammaha wa asahaha yace waɗannan hujjoji nasu za mu ambaci mafiya muhimmanci daga cikin su wanda kuma suka fi inganci a wajen riwaya thumma nubayyinu mada dilalatiha ala al-murad sannan mu bayyana shin da gaske ne wannan hadisan suna nuna cewa sayyidina ali shine ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa naqulu za mu ce kazalika ha ila yau inna aliyan radiyallahu anhu ghaniyun an al-istira sayyidina ali ya ya fi karfin a tsaya ana zuguguta shi babban mutum ne bai bukatan wani kirari fa huwa sayyidu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min khairi banatihi fatima kaga dai sirikin manzon Allah ne da ya auri diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ke matakar kaunarta da sayyidatu nisa'i aljanna jagora ce ga matan aljanna huwa kadhalika ibnu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan cousin ne shi dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa rabi'ul khulafa'ir rashidina kuma na hudu a cikin harifin manzon Allah shiryayyu sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhu wa fadailuhu kathiratun jiddan inna Allah da falala da yawa ta yawa mun karanta wasu a baya walakin alqadiyata laysat fi dhikri fadail ali radiyallahu anhu sai dai matsala ita ce ba wai ambatan falala kadai ke ba mutum shugabanci ba fa hadha amrun mafrughun min an riga an wuce nan an ji falalar shi an san mutumin kirki ne walakin alqadiyya abinda ake magana anan shine annazar fi hadhihi alfadail a tsaya kalli waɗannan falala Harta tadullu ala anna aliyan aula bil khilafati mimman sabaqahu aula shin falala tana nuna cewa ya fi kowa cancantar shugabancin nan ko kuwa wa nastati'u an nuqassima adillata man qala bi awlawiyyati ali radiyallahu ibnu abi talib bil khilafati qabla abi bakr wa umar wa usman ila qismaini naqliyatin wa aqliya yace idan mun so za mu iya raba hujjojin zuwa gida biyu mu ce akwai hujjoji wanda suke na naqliya wanda aka ciro a cikin qur'ani da sunna ko kuma aqliya wanda tunanin su ya musu alkismul awwal bangare na farko al'adatun naqliya dalilan da suka zo a cikin nassoshi da gaske akwai hadithul ghadir gadir qum kun kara kun tuna mun kanta shi a bara za a zo ya magana kan shi sai kuma hadithul kisai wa ayatul mubahala hadithun bargo da ayan da ta zo akan mubahala qul ya alkitabi ta'alu eh, menene ba nan ba da yake cewa kamar kwayi na hajjak kamar na ba di baja kan kusa alo na du'a abna ana wa abna aku wa ikwan wa nisa ana nisa aku wa kusa sun mana tayi ina ce ayatul ba za mu ji bayani akan sai kuma ayatul bulaya shine inna ma waliyukum allahu wa rasuluhu wal ladina amanu ladina kuna sai ita ce ayatul sai kuma ayatul manzila hadithul manzila ta gum anta minni bi manzilati haruna min musa sai kuma ayatul zul qurba shine qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba wannan ma za a ji bayani akan ta sai kuma hadisin fakalaini shine hadisin taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadilla abada kitabullahi wa ikrati sai kuma hadisu aliyu minni wa ana min aliyin shi ma za a ji bayani game da shi sai kuma hadisin al-ithna ashar hadisin wato falalar cewa akwai akwai mai sunansu su a imma guda goma sha biyu za mu ji karatu a kan shi za mu da sunayensu da tarihinsu a takaice insha Allah sai kuma hadisin madinatul ilmi cewa ana madinatul ilmi wa aliyu babuha sai kuma hadisin inzari yawmid dar wai hadisin da manzo Allah wai ya mutane ni wata rana ya ce. wannan dan uwan nawa shine waliyina shine majibanci na shine hadifa na shine zai kaza kaza kaza to Allah ya fara duka bai suka koyi to wannan dalilai ne guda goma za a ji bayani akan su da wanda suka inganta a ji mai fassarar su wanda ba su inganta ba a bukatar fassarar su ba al-qismu al-adillatu al dalilai wanda suke na hankali ne ba wanda suka ba cikin shari'a ba waɗanda wai suke amfani da su wajen kafa hujja wata takallas wata talakhas fi su ne na farko ashja'un nasi ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda sayyidina ali ya fi kowa jarinta bayan manzon Allah na biyu a'lamun nas saboda ya fi kowa tsabaragen ilimi na uku aqrabuhum lin nabi sallallahu alaihi wasallam nasaban wasiha saboda ya fi kowa kusanci da manzon Allah wajen dangantaka wa kohra da kuma wajen tsarki na hudu awwaluhum wasiran ko da kuma wajen kasancewa shi siriki ko sai kuma na hudu awwaluhum islama saboda shi ya fara musulunta na biyar lam yasjud li sanamin saboda da ɗai duniyan nan sai na bai taba yi ma wani gunki su jura ba wannan yanzu kun jama'a fashin baki ne ko kuma a ce kanin labarai kenan ko za a zo a ji bayani insha Allah dalla dalla kamar yadda muka saba idan mun zo duk abin da yake buƙatar wani ƙarin bayani da wani ainihin dogon zance za mu kokari mu kawo koda photocopy ne wanda zai bayyana maganganun da ina suke kuma dan a su dan so muke an so da zafin nan Allah da to ba za mu ƙara yin magana akan wani abin shafe su ba sai dai in ya biyo ta kai ko mun gama da mu mutu wankin bargo da yakin maimai in sun iya bada amsoshi akan waɗannan to sai mu shiga shi abuwa eh mana in sun iya bada amsoshi la eh za mu kwana nan insha Allah saboda kure lokaci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi